أتتركون فيما هاهنا آمنين Shin kuna son a barku ne a cikin abin da kuke ciki na alheri da ni'imomi cikin aminci ba tare da wani tsoro ba?